suna cewa wannan shine mataki na uku na ƙaddara shine suke cewa at-taqdir fi batni ummil janin ƙaddara wadda Allah subhanahu wa yake yi alhali ɗa yana cikin mahaifiyarsa sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara masa abin da zai faru da shi a rayuwarsa ta hanyar mala'ika a nan mala'ika ake wakalawa shi ake ake ake ake aikowa yi wannan aikin abdullahi dan mas'ud mala ya ce wa rawa abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu ta giduna abdullahi dan mas'ud ya ruwaito ya ce رسول الله صلى الله عليه وسلم ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari ya faɗa mana domin dama wannan ba wanda ya ce ba da labari game da abin da za mu ji a cikin hadisin nan in ba manzo ba wanda ake masa wahayi shi kaɗai yake da ikon ba da labari domin gaibu ne mun faɗi cewa babin ƙaddara babin gaibu ne abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara gaibu ne to shine na abdullahi dan mas'ud yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ba su labari a matsayin su na sahabbansa Allah ya kara musu yadda wa huwa sadiqu shi annabi sama shine mai gaskiyan nan ba a jin manzo Allah sallallahu bai taba kuskure ya faɗi wani abin da ba haka yake ba daga Allah eh, akwai kariya tsakanin manzannin Allah da shaidan illa man irtaba min rasulin fa innahu يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحطى كل شيء عددا والله يعصمك من الناس دولنا آيين لكي تبتد اسم من زن الله صلى الله عليه وسلم شيء سامع لما يسكت شيء daga cikin siffofin annabin Allah duka gabaki daya as-sifatul lazima as-sifatul wajiba siffofin da tilas annabi ya zama ya siffanci da su akwai sifatu sidiq gaskiya ya zama mai gaskiya annabin Allah tun kafin a aiko shi ba za a taba kama shi da ƙarya ba ba wanda zai taba jin cewa yayi ƙarya tun yana dan ƙarami irin ƙaryen nan da yara suke yi ‘yan ƙanana ba su san ma sun yi ba to annabin Allah Allah na tsare shi tun daga wannan lokacin har ya koma ga Allah ba za a taɓa kama shi da ƙarya ba kai duk wata ɗabi'a mummuna ba a kama annabin Allah da ita yasa za ka ga duk annabawan Allah a tarihin da alkur'ani ya bamu da kuma tarihin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya bamu ka tarar da cewa al'ummatan su ba su zargin su a tarihinsu da wata mummunar ɗabi'a sai dai ma su rika cewa da muna tsammanin kai mutumin kirki ne laqad tafi na marjuwan qabla hada hmm, da muna fata ka zama wani abu marju hmm, ana fatan ka zama wani abu kuma kawai da rana tsakar gal bayan girman ka kuma sai ka zo ka ce mana wai Allah maka wahayi ka bura alal mushrikina ma tad'uhum ilayhi ke mushrikai abinda ake kiran su zuwa gare shi sai ya musu girma su ji shi ya musu gwaran gwangwangwan a kansu almasduku shi manzon Allah su salama almasduku wanda ake wa gaskiya ne yawwa shine almasduk ba abin gaggatawa ba mutane suna wannan kuskuren ba al-musaddaqu aka ce ba al-masduq ay alladhi yasduquhu rabbuhu wanda ubangijinsa ke faɗa masa gaskiya duk abinda ake masa wahayi gaskiya ne ko kuma alladhi yasduquhu an-nasu li'annahum idza kadhabu alayhi to bayyana Allah tabaaraka wa ta'ala lahu kadhibahum duk wanda yayi wa annabi sama ƙarya ya zo ya ba da labari ya ba annabi sama labarin ƙarya to Allah zai bayyana shi kamar yadda Ka'ab bin Malik ya fara radiyallahu anhu yace ya tabbatar da lokacin da bai je yakin Tabuka ba idan yayi wa annabi sama ƙarya duk da shi ƙwararre ne a waka ya iya tsara magana ya tabbatar da zai tsara magana cikin fasaha kowa ya da shi amma ya sani cewa Allah madaukakin sarki sai ya bayyana cewa shi ƙarya yake yi to shine ma'ana al-masduq yawwa sadaqa yasduqu sidqan yayi gaskiya yana yin gaskiya sai gaskiyar me yin gaskiyar shine as-sadiqu wanda ake faɗa masa gaskiya ake yi masa gaskiya shine al amma idan ka ce saddaqa yusaddiqu to sai zama tasdiqan sai zama shine gaskiyar al-musaddiqu mai gaskatawa kenan al-musaddaqu shine abun gaskatawa amma al-masduq wanda ake wa gaskiya ba a faɗa masa ƙarya in ka faɗa masa ƙarya zaka ji kunya domin Allah zai bayyana cewa ƙarya kai sannan Allah ta'ala gaskiya yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin shine al-haqqul mubin shi Allah shi ne gaskiya wacce take bayyananniya kuma wacce take bayyana kanta to daga ne. nan sayyiduna Abdullahi Abu Abdurrahman radiyallahu anhu yana bayyana mana yana yaban Annabi sallallahu alaihi wasallam me yace anna khalqa ahadikum lallai halitta ɗayanku idan Allah ta'ala ya tashi zai halicci ɗaya daga cikinmu to ya yake yajtami'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan za a tattara shi ya tattaru a cikin mahaifiyarsa halittar tana harhaduwa ne a cura ta a cikin cikin mahaifiyar dan adam 40 yawman nutfatan zai yi kwana 40 an ajiye shi a matsayin dugon kwana kafin zuwan annabi sallallahu alaihi abubuwan da su aristotle da platon da Socrates suke faɗawa mutane ko suka faɗawa mutane domin sun kasance su tun kafin a aiko ma annabi isa alaihi salam to abubuwan da suke fadawa mutane yayi kama da sun yi kama da tatsuniya a game da ya ake halitta dan adam akwai ilimin da ake ci masa embryology embryology shine ilimin tayi ya Allah yake ya ake halittar ɗan adam a cikin mahaifiyarsa waɗanne matakai yake bi har ya zo duniya to kafin zuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam akan tatsuniya ake tafiya labarika ne ake bada wani iri sai da Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yi waɗannan bayanan daki daki matakin farko shine mutum zai tsaya a aje shi kwanaki arba'in kun wannan gaibu ne to shine ai ma'anar wa ya'lamu ma fil arham daga cikin gaibun Allah biyar inna Allah indahu ilmu sa'ati wa yunzilu al-ghaytha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madha taqtibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut inna Allah alimun khabir waɗannan alghaibiyatul khamsu din guda biyar waɗannan gaibu gaibu na na isha radiyallahu anha tace duk wanda ya ce ya san su faqad a'zama 'ala Allah shiryata to wannan ya shirga babbar ƙarya ya dangana wa Allah ƙarya shirgegiyar ƙarya ba wanda ya sani to matakin farko kenan wa ya'lamu ma fil arham to a wa ya'lamu ma fil arham shine ne yajtami'u fi batni ummihi 40 yawman nutfatan kwanaki 40 za a ji Allah a cikin hikimarsa yana koyar da mu sunnatut tadarruj idan zamu abu mu yi sannisan mu yi kamar yadda da ya tashi halittar sama da ƙasa sai ya halicce su ne a cikin kwanaki shida inna rabbakumullahu allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin a kwanaki shida li yu'allimana sunnatat tadarruj wa yu'allimana umur, عدم العجلة في الأمور fil umur, ya koya mana kan mu zama masu gaggawa. mutum ya ce yau kawai za a yi komai a yi a gama dole a'a ana koyi da musulnatul tadarruj in kiran mutane kake yi a matsayinka na mai karantarwa kakka ce sai sun shirya a lokaci ɗaya a hankali a hankali za a yi tabi wasu na ji wasu na zagi wasu na sharri wasu na cin mutunci wasu su nemi ma su sheka don haka na faruwa amma kai ka san inda kake son ka tafi sun mai kunu alaƙatan misla zalik daga nan sai a juya shi sai ya zama gudan jini shine qur'ani ya kira shi da an-nutfatul amshaj inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu haba'an faj'alnahu sami'an basira haka shine wannan wannan alaka din ibara ce ana nufin haduwar ababen da Allah subhanahu wata'ala ya kaddara na abin da mace take ba da gudunmuwa da kuma abin da namiji yake ba da gudunmuwa to shi ne sai Allah sai ya haɗa shi a cakuɗa shi shi sa aka ce mishi amshaj annutfatul amshaj al-amshaj ay al-mukhtalif ko al-makhlut wanda aka cakuɗa aka mai da shi ya zama abu ɗaya abinda suke cewa alhaiwana alhaiwanatul manawiyya min al-zakar wal buwaidat min al wanda namiji ya bada da kuma wanda mace ta bada to shi ma kwana arba'in ga arba'in ga arba'in har kwana tamanin kenan yanzu mun samu watanni biyu da kwana nawa da kwana ashirin Sun يكون علقة ثم يكون مضغة daga nan kuma sai ya zama gudar tsoka misla zalik ay misla yau man. kwatankwacin kwanaki arba'in. kucin kwanaki arba'in yanzu mun sake samun kwanaki arba'in muna da kwanaki tamanin da yanzu ga kwanaki arba'in muna da kwanaki ɗari da ashirin kwanaki ɗari da ashirin idan muka raba su su ne za su ba mu watanni nawa watanni hudu daga wannan lokacin a wannan lokacin halittar ɗan adam ta cika a cikin mahaifiyarta kwana ɗari da ashirin malaman musulunci kakaf sun yi ittifaki daga wannan lokacin haramun ne wani ya zubar da ciki wancan na farkon akwai saɓani a kai amma wannan na ƙarshen 120 kwana 120 watanni hudu a rarrabe to 40 guda hudu to haramun ne bittifaki a immatul musulmi sannan daga wannan lokacin ne idan aka zubar da cikin to akwai diya da ake biya akwai diya da za a biya gurratu abdin aw ama gurratu abdin aw amati shine za a ba da garnannan bawa lafiyayyen bawa wanda zai da matsala ko namiji ko mace shine diyar jani diyar ɗa kenan da aka zubar wannan likita ne ya je wannan aikin hukuncin sa kenan a musulunci likita a'a wani mai maganin gargajiya ne ya je ba mace magani ta je ta sha wannan shine abin da za a yi a'a wani ne ya zo ya bigi cikinta sai ta zubar da shi shi ma haka shine diyar diyatul janin kenan daga wannan lokacin abin da bai kai kwanaki ɗari da ashirin ba watanni hudu wannan babu jiya a kansa sai dai a yi ne sai dai a yi hukuma Abin da malamai suke ci mashi hukuma a kaddara wani abu da za a iya badawa a matsayin dai compensation amma dai ba cikakkiyar diya ba ce wannan kenan kun ga waɗannan duk gaibiya ne na Allah Allah ya tsara wannan to a wannan lokacin shine Allah yake nufi wa ya'lamu ma fil arham da zaka tambayi likitan da ya gano akwai ciki a lokacin an yi scanning gayi gayi gayi gayi gayi sai a tambaye shi a ce to me zai zama in ya fito ya ba mu labarin ya zai rayu shin idan ya fito kwana nawa zai yi a duniya ko shekaru nawa zai yi sannan alƙali zai zama ko ɗan sanda ko soja ko malamin addini zai zama ko ko a'a zai zama ɗan kasuwa ne ko ko a'a zai zama ɗan jarida ne ko ko a'a zai zama lauya ne ko zai zama likita ne ko me zai zama akwai likitan da zai ba da labari to shine wa ya'lamu ma Allah ta'ala bai ce wa ya'lamu man ba yawwa in ka ce man wanda in ka ce ma abinda to da me zai zama nan gaba yanzu abu ne shi abu ne shi to idan daga abun nan an haife shi ya cika watanninsa wata yin rayuwa zai zo ya a duniya ba wanda ya ce baka labari sai Allah ta'ala kawai ya sani shine wa ya'lamu ma fil arham domin wasu idan aka karanta musu wannan ayatin sai ana scanning a gano namiji za a haifa ko mace kaza kaza kaza kaza har yanzu suna da tsarin ma abinda suke ci mishi ikhtiyaru jinsil jani mutum sai ya zabi irin jinsin da yake son haifa sex din da yake son ya haifa namiji ko mace to idan ya zama namiji ko ya zama mace in an aurar da ita za ta zauna a gidan miji ko yaji za ta yi za ma ta girma har ta auren likita ya ba ku labari in ya isa ba zai iya ba da labari ba kuma ya ba'afu Allahu ilaihi malakan daga nan sai Allah ya aiko shi ya aiko masa mala'ika wannan mala'ikan shine wanda Allah ya wakkala domin kawo wannan saƙon bi arba'i kalimati zai zo da kalmomi guda hudu wato abubuwa da za su afku ga wannan ɗan tayin da yake cikin mahaifiyarsa guda hudu waɗanda dukkaninsu Allah ya bawa kansa sanin tafasil ɗinsu shi kan shi mala'ika za a ba shi ne ya zo ya kawo a dunkule zai zo a cikin mahaifiyar a cikin ikon Allah ya kawo wannan saƙon ne a dunkule amma shi ma da za a tambaye shi ya bayanin yake a fayyace ba zai iya bayani ba saboda gaibin Allah ne ƙaddara ce shi ya bawa kansa sani yaktubu rizqahu mala'ikan nan zai rubuta arzikinsa ya rubuta arzikin da zai sama shi yasa duk wanda kan yani a duniya to Allah ya riga ya rubuta masa abin da zai sama a duniya nerar da za ka kashe dalar da za ka kashe pound sterling ɗin da za ka kashe riyal ɗin da za duk kuɗaɗen da za ka kashe me za ka mallaka za ka mallaki gida kaza za ka mallaki filaye kaza za ka mallaki shaguna kaza za ka zama kana da shi a bankuna kaza da kamfanoni kaza duka gabaki ɗaya an rubuta a rubuce kana ba kanka wahala ne kana hauma haumar da ba za ta amfani ka ba ne wajen tara haram kun a anan a ahlus sunna wal jamaa ita ce in ka zo duniyar an riga an rubuta maka arzikinka ya aka ce ka je ka kwanta to kun nan babu tawakkul yake zuwa da haduwarsa da kaddara me a tawakkul A tawakkul zuciyarka ta zama cike cike da yadda da Allah cewa ne mai yi amma a daidai lokacin kuma gaɓoɓinka da ƙwaƙwalwarka da zuciyarka cike suke da son yin aiki da kuma yin aikin wannan shine ne tawakkali na ahlus sunna wal jamaa ka yadda Allah ne mai yi ba za ka zama kamar ƙarunu ba da aka bashi sai ce inna ma ala ilmin ɗindi eh kawai ya ce na. ka yadda cewa Allah ne mai badawa amma kuma ka tashi kana yi to haka a babun alkhairi a babun ayyukan ibada kana fatan Allah ta'ala ya saka cikin yan aljanna a daidai lokacin kuma kana jin tsoron ka Allah ya kona ka a daidai lokacin kuma ka tashi kana aiki tukuru domin samun aljannan nan da kuma nisantar shiga wuta in kai in ka zama kana da haka to ka zama imani da kaddara gangariya ba ka da matsala kaga ya kutubu rizqahu mala'ika zai rubuta arzikin mutum ko nawa mutum zai sama nera ba za a tauye ma ba Ta abin da Allah maɗaukacin sarki ya kaddara maka sai ka sama to sai ka sama wani abin zai baka mamaki game da al'amarin Allah mala wani ranar da zai rasu sanadiyyar neman sa ma zai rasu amma kuma sai ya samu abin da Allah ya ƙaddara masa ya samu sai ya je ya an so ya shiga hannunsa ko an sa masa a cikin bankinsa sannan sai ya cika kenan isa ba wanda ya isa ya azabta ka kuma ba wanda ya talauta ka Allah ne mai azurta inna Allahun razzaku zulku watil mati shi ne mai azurtawa wallahu ya zuku manya sha'u da hisa Allah shi yake azurta wanda ya ga dama ba tare da ya masa lissafi ba wallahi an mun fahimci wannan za mu zauna lafiya ba za ka yi wani hastada ba kowa zai samu da abin da zai samu kofa a buɗe sannan ba za ka yi wani girman kai don kai ka sama ba sannan ba za ka zama maruwaci ba domin ka san Allah ne mai badawa wa ajalahu sannan mala'ika zai rubuta ajalin mutum yaushe mutum zai mutu kaga wanda ake sanar da mala'ika cewa shi mutum zai mutu to asalin Allah madaukakin sarki na da ƙa'ida biyu kowa ajalin shi biyu ne akwai ajalin da Allah ya sanar da mala'ika akwai kuma ajalin da Allah ya bawa kansa sani cewa wane idan ya yi aiki kaza to yunse ulahu fi ajali za a masa jinkiri a ajalinsa idan ko bai ba shi ke daga cikin abin da ke jawo a ƙara wa mutum rayuwa akwai sada zumunta akwai kyautata wa iyaye man man ahabba an yunsa lahu fi ajali wa yuftata lahu fi rizqi falyasil rahimahu haka ma aiki sallallahu alaihi duk mutumin da yake so Allah ta'ala ya tsawaita masa rayuwarsa sannan kuma Allah ya buɗa masa a samunsa a arzikinsa to ya sada zumunta kaga wannan kenan wa amalahu sannan kuma mala'ika zai rubuta irin aikin da mutum zai yi wani irin aiki zai yi nan aikin duniya da aikin lahira duka amal ke kenan wani Allah subhanahu wa ta'ala zai bashi ne a matsayin lebura zai zama ɗan kutu yaumin ne yau akwai gobe sai ya fita ya nemo amma dai ba yi da abin gobe wani zubin ma abin tausayi za ka ga mutum sai ya fita da sassafen sannan ƙila bashi zai ci ya ba da abin da za a yi karin kumallo a gidansa sai ya je ya fara aiki idan an yi half time sai ya ce wa mai ɗan wanda ya mai gidansa cewa da Allah a bashi wani abu zai aika gida haka Allah ya tsara wani kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sa masa aikinsa shine kasuwanci ne inda za ka tambaye shi kudin shi ma bai sani ba ana ba da labarin wani mai kudi ko a najeriya an ce ya ce shi bai san kudin shi ma bai kan nan sai ya ce kawai a ɗibo mai wai wasu daloli ya taɓa sai ya gani ya ce e na shi ne sai ya ce a mai da su da lambobi ya san sa saboda yawansu wa shaƙiyun aw sa'idun sannan Allah ya riga ya rubuta zai sa mala'ika ya rubuta shin wannan ɗan tayin da ke cikin mahaifiyarsa shaƙiyi ne shaƙiyi shine taɓaɓɓe wanda zai zama ɗan wuta shine shaƙiyi aw sa'idun ko kuma mai rabo ne wanda zai shiga aljanna kenan ya samu rayuwa mai daɗi an rubuta wannan a riga an rubuta amma Allah ya bar wa kansa sani wani abu mai tsoro mai ban tsoro sai mutum ya ce fa wallazi la ilaha ghayruhu na rantse da Allah wanda babu ambota bauta da gaskiya sai shi inna ahadakum lallai ɗayanku la ya'malu bi amali ahli aljannati zai ta aiki irin na mutanen aljanna a ganshi talla azumi sada zumunta karatun alqur'ani duk wani abin arziki da shi zaka ga ake yi hatta ma kunu hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un har sai ya zama babu abin da ya rage tsakanin shi da aljanna ya shige ta illa zira'un sai kamu ɗaya zira'i ɗaya kawai in ka so ka ce kafa ɗaya taku ɗaya shi ya rage masa wato abin da ya rage masa shine ya mutu kaga in sakwanni kenan fa alaihi kitab sai littafin shi ya rinjaye shi ya gabace shi abinda aka rubuta masa din nan a cikin mahaifiyarsa fa ya'mala bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha sai kai aga ya juye kuma yana aiki irin na 'yan wuta shi yasa kada kai alfahari kai gururi daga cikin asbabul balal akwai al-gurur kakka rudu da cewa kai mutumin kirki ne kakka take ka kullum kai ta addu'a mun sha ba da labarin al'imamu ahmad al'imamu ahmad a ƙarshen rayuwarsa yana cikin kakarin mutuwa sai a ji al'imamu ahmad sai idan idan idan ya suma in ya farko sai a je na cewa hatta al'an hatta al'an to shine sai ɗansa abdullahi ibnu ahmad ibn hanbal sai ya zo daidai kunnen sai ce baba muna jin kana faɗin wata kalma in ka su makafar faɗo sai mu ji kana cewa har yanzu sai ce wallahi shi ɗan ne yake zuwan mini yana cewa ahmad ka fi ƙarfi na ahmad ka fi na kaga na kasa yadda zan yi da kai yanzu shi ɗan abin da yake so ya yi shi ne ya gururi ya ce ai na fi ƙarfinka to da ya ce na fi ƙarfinka zan da ya yi gururi ya mai da ikon a hannunsa shi ne yake ce wa shaidan hatta al'an shi har yanzu tsakaninka da Allah ba za ka kyale ni ba har a wannan matakin so daga shaidan yana nan abinda yake so shi ne mutum ya halaka har shan rayuwar mutum shi yasa lokacin da mutum yake kaka yake yake cikin matakin yake sharafin mutuwa to a wannan lokacin ake buƙatar mutanen kirki su zama su ne a kusa da shi ba a bashi da likitoci jahilai da nasis jahilai su kori mutane na sha ba da wannan na sha ba da wannan shawara duk wanda yake da ɗan uwa ya ga ya zo ya tabbatar da mutuwarsa ta zo wallahi ko likita ya ce mishi ya fita kai ya fita ba abin da zai mai kai kuma kana da abin da za ka mishi abin ta kai shi wallahi a gabana wani mutum ya taba rasuwa na je asibiti gai da mara lafiya a gabana mutumin nan shuga yake da ita an bashi da nasariya sai dukan zuciya shi take yi ban taba ganin tashin hankali irin wannan ba wallahi dukan zuciya shi take yi wai sai ran shi ya dawo sai ta bata san iza ta taraqi ba wakila qila man raq likita shi ne fassara an raƙi likita kenan sai waye likita a lokacin amma haka za ka ga ake waɗannan abubuwan namu saboda nisanmu da addini da nisanmu da sanin shari'a ta a ƙa'ida in misali ya kamata a ce a ƙasarmu da likitoci da nasis akwai darasin da ake koya musu a babin a babin addini na kula da mara lafiya lokacin da zai rasu a addinance in mutum kirista ne ya je a mashi nashi wanda ya yarda da shi tunda haka kasar take Allah shirye mu in musulmi ne zo a koya masa na musulunci mai musulunci ya ce a yi wa mutum idan aka tabbatar da lokacin mutuwarsa zai yi amma ba a ta dukan zuciyarsa ba ana dukan zuciya shi ana dukan zuciya shi ba abin da za a masa abin da yake bukata shine a lakana masa kalmar shahada shine babban abin da ake bukata a lakana masa kalmar shahada ai ta faɗa har ya faɗi in aka ji ya faɗa sai ai shiru in bayan ya faɗa ya sake wata magana a ci gaba da faɗa masa har ya faɗi da ya faɗa a sake shiru ka a sake mai wata magana domin ya samu ya cika da wannan kalmar shahada domin cika da kalmar shahada alama ce daga cikin manyan alamomi da ake wa musulmi fata cewa ya cika lafiya lau kuma da izinin Allah aljanna zai shiga sabanin aji mutum ya mutu mukoci ko mai ya mutu yana faɗin wasu miyagun kalmomi wal iyazu billah suul khatima kenan wannan na karshen aji mutum ya mutu yana fa zagi ko yana faɗin wasu miyagun kalmomi kun shine wannan malamin al-qayyim alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin littafin sa rawdatul muhibbin wa nuzhatul mushtaqi da littafin sa adda'u wad dawa ya ba da labarai masu tayar da hankali a game da irin wannan mutuwa fa ya'malu bi an fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhulaha mutum ya taso a matsayin mutumin kirki sai karshen rayuwarsa kuma ya cika mummunar cikawa ya ba da labarin wani ladan a nan yana ba da labari ne da misalai a babun kada ka sake kaso wani abu ko wani mutum fiye da sanda kake wa Allah yasa na sha ba ku wannan ka'idar malamai suka faɗa duk mutumin da shekul islamu taimiyya yana cewa duk mutumin da kaga irin an ce ya shiga bakar soyayyan nan a ce ga wani ya haukace saboda wata ga wata ta haukace saboda wani ga wani yana cewa ba a bashi wancan ba shi zai je shiga rijiya ya kashe kanshi ko kuma ga wani da bai san daɗin rayuwa ba an ce ba zai auri wancan ba ya je ya sha fiya-fiya ya mutu to dama asali babu soyayyar Allah a zuciyarsa akwai ban tsoro a cikin rayuwarsa kila yana cikin wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah baya cikin na amanu ashaddu hubban lillah sadaka ce ya dauki wani abu ya dora wa kansa a ji mutum an ce ya haukace wai saboda doki wai doki yake so sai ya haukace wani ma keke to ba soyayya Allah a zuciyarsa ba wani abin da za ka rasa ka ce wai ka shiga wani yanayin da haka kai ka ce wai ka ba da rayuwarka saboda shi alhali ba Allah ba ne. ma za wajada man faqadak wa ma za faqada man wajadak لكل شيء إذا فارقت من عوضي وليس لله إن فارقت من عوضي duk abin da ka rasa za ka iya samun makwafinsa amma in ka rasa Allah ba ka da makwafin Allah shi ne wannan to wannan bawan Allah ladan ne ya hau can sama zai kira sallah kawai sai ya hango wata yarinya kyakkyawa a wani gida sai kawai zuciya shi ta ji tana santa ya gama kiran sallah kawai sai ya sauko sai je fada gidansu ashe yarinyar nan kirista ce ya kiristoci sai ya ce yana ƙaunarta yana santa sai ta ce a ah, ba za ta taɓa auren shi ba har abada shi saboda ne ta na shi musulmi ne ita kuma kirista ce sai ce to yanzu me take so sai ta ce idan yana so ya aure ta to sai ya zama kirista nan take zuciya to me wani ba ciki kawai sai ya kiristanci yana kiristancewa ya faɗi kalmar kafirci ya ce ya fita daga musulunci ya zama kirista wallahi fama tafi hinihi annan ya mutu ya gama kiran sallah ya ce ashadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ya faɗa ya kuma faɗi waye sani ma ko tarji'i yayi kiran sallah mai tarji'i ya maimaita amma ga ƙarshensa sa kaga wannan sai mutum ya ta addu'a shi yasa manzon sama yake yawaita addu'a ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت wannan ayar ko wani bangare na wannan ayar to darasi ne babba take bukatar a mata annabi sama yana ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dinik kai kuma kana jin a'a kun gaji addinin nan na gidanku ne so da ka baka bukatar kai ruku da abinda zai rika sabunta maka imaninka ba haka bane dan uwa da yaudaru wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar sannan dayan ku zai rika aiki irin na yan wuta hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un har sai ya zama babu abin da ya rage tsakaninsa da ya shiga wutar nan mutuwarsa ta kusa kenan fa yasbiqu alaihi al-kitabu sai littafin sai ya gabace shi ya rinjaye shi fa ya'malu bi amali ahli al-jannati fa yadkhulaha sai ya dawo kuma kawai a ganshi ya zama mutumin kirki yana aiki irin na yan aljanna fa yadkhulaha kawai sai shiga aljannar bayan mutuwarsa wannan ta faru akwai sahabin manzon sama Umair ibn Himam al-Ansari Umair ibn Himam al-Ansari abada, kafiri ne shi yana sahun kafarai. kawai sai ya zo ya samu manza Allah sai ya ce ya ma'aikin Allah ina son in bi kan musulunta idan na musulunta yanzu aka yi yaƙin nan na shiga yaƙin nan aka kashe ni fa aina ana ina zan je mazlum an tafi fil jannati ce ke dan aljanna wanda ake wahayi ya ce mishi shi dan aljanna akwai dabino yana ci a bakinsa ga dabinai a hannunsa yana ci watsi da su ce naha la hayatun tawila ce ai tana da tsawon rayuwa yaushe zan jira har in ci gaba da rayuwa ban shiga aljannan nan ba kawai ya shiga yana shiga aka kashe shi kaga tsakanin kafircinsa da musuluncinsa za ka yi kirga lokaci lokaci ne takaitacce sannan wani sahabin ma haka ta sake faruwa da shi a uhud عمير بن همام الأنصاري أنا رقبا إلى الله بغير زادي إلا التقى وأمل المعادي والصبر في الله على الجهاد وكل زاد عرضة المعادي إلا التقى والبر والرشاد عرضة النفاد وكل زاد عرضة النفاد إلا التقى والصبر إلا التقى شيء ركضا إلى الله بغير زادي ya ce na ruga da gudu na tafi wajen Allah bi ghairi zadi ban da wani guziri mai yawa ban dade a musulunci ba illa tuqa wa amal al ma'adi kawai abin da ke cikin zuciyata shine tsoron Allah da kiyaye dokokinsa da binsa wa amal al ma'adi yanzu kuma abin da nake fata shine kawai Allah ya cika min alƙawarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya min na aljanna والصبر في الله على sannan kuma ina da juriya zan yi jihadi a bisa hanyar Allah kullu zadin ughbatun nafadi shi ai kowane guziri dama kai ruku da shi zai kare illa tuka wal birra war sai abu uku at-tuqa wal birr war kai ruku da abu uku ka zama mai tsoron Allah ka zama mai juriya sannan ka zama kana da shari'a addini waɗannan su ne guzarin da baya ƙarewa shi ne guzarin da za ka tafi da shi har lahira amma don ka tara duniya za ta ƙare duk abin da ka tara zai ƙare kuma ba a ɗauka a tafi da shi lahira abin ban tausayi to kun ga wannan ke wannan hadisi hadisi ne da yake ɗauke da darussa da yawa amma babban darasin shine tsarin ƙaddara ta Allah yadda Allah ya bar wa kansa sani ku duba wannan haɗarin mutum ka gan shi mutumin kirki wa'azi karatu sallah iyamun laila azumi na nafila abubuwa ga sinan. sai ya zo gab da rayuwarsa sai ya lalace kun ji labarin mutum ɗaya a cikin zamanin sama ma an samu haka akwai akwai wani ana jihadi shi kenan kawai sai ai aka zo kawai sai aka gagawar shi aka mutane suka ga yadda yake ta ƙoƙari, shi wannan ana fatan aljanna zai shiga ko ya ji abin da suka faɗi ne shedan ya ɗarta ta masa ko bai ji ba sai ya zagaya mazan sanarwa sai ce musu dan wuta ne kawai sai ya zagaya ta baya kawai sai ya caka takobinsa a ƙasa tsinin ya dawo da shi sama kawai sai ya haka ta baya sai ya kwanta a kan takobin sai takobin ya bulluko daga kansa ya fasa cikinsa ya mutu ana zuwa aka gan shi haka masu ce ne na faɗa muku ɗan mutum fa yasbiqu alayhi alkitab qatil nafsi fi an-nar ba haka mai ce ba mutumin da ya kashe kansa ɗan wuta ne to yanzu nan shi qatala nafsa to shi yasa kada ka yi hudu. kada kai gururi kada kai alfahari kada kai fariya sannan wa wasu izgiri kai da kake kan shiriya ka yi fatan Allah ya sa ka gama lafiya waɗanda ba kan shiriya suke ba kai musu addu'a Allah ya zo da su su shiryu zama tare da kai shi ne wannan wannan wa'azi ne ga masu wa'azi ƙwarai da gaske domin ba wanda shi ɗan ya fi zuwa masa ta wannan bangaren fiye da su wani yau in ya ga yana wa'azi yana kan shari'a kawai ji yake to kowa ma kawai in ba shi ba dan wuta ne shi Allah ya tsare mu sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in